رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Daɗin godiya ga Allah baraka wa ta'ala wanda ya kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci don ci gaba da ɗaukar darasin masallaci a cikin wannan littafi na Riyadu salihina na imamun nawawi rahimahullah insha Allah za mu tashi babi na 272 babu tahrimul Gadar. wato babin yana nuna mana ha'inci ko yaudara haramun ne aƙidar musulunci ba ta yi amince da ka ha'inci mutum ba ko ka yaudare shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya na amanu aufu bil uqudi wannan ma'ida kenan aya ta farko wa qala ta'ala wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula isra'i aya ta 34 a cikin ma'ida Allah yana cewa lallai ku masu imani ana kiran waɗanda suke da imani aka ce su aufu ku cika bil uqudi kudurce-kudurcen da kuka kulla waccan kuma tace ce aufu bil ahad ku cika da kuka kulla innal ahada kana mas'ula dalle alƙawari ya zan abun tambaya ne to da uqud da ahad duka abu ɗaya ne wannan an ambace shi da yanda kullin yake an kulla alkawali wannan kuma aka kira sunansa kawai alkawali wannan aya ta hubil ubudi ibnu kasir da shi da wasu wa'anda suke fassara ayoyin alkur'ani suka ce abinda ake nufi ya ya'ani uqud shi yasa malam sai ya kawo su dukansu a matsayin dalili daya aufu bil uqudi ibnu kathir yace ai ya'ani al uqud al qawla ibn jarir yace wal uqudu ma kana yata'aqaduna alayhi min al-hirs wa ghairi abinda aka zan ana kullawa tsakanin wannan jama'a da wannan jama'a akan kulla alkawari yarjejeniya to daga yanzu ba rikici tsakaninmu duk wanda ya hadu da kabilar wani ba fada aka ce eh, eh rannan kawai sai wani ya je sai suka lallaba sai suka kama shi sai suka kashe shi ko kuma suka kwace mar dukiya alhali da an yi yarjejeniyar amana shi yana gabansa gadi kawai yake tafiya cikinsu ba abinda zai same shi an riga an yi alkawari kawai suka yaudare shi to kaga wannan gadar ake kiransa to haka kuma idan aka ce uqud kudurce-kudurcen da aka kulla farko akwai wanda kuka ƙulla da ubangiji tun ranar da kace ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wannan wani babban kuduri ne ka kulla tsakaninka da Allah ba za ka ha'inci Allah ba ka yi masa shirka kuma can kace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ha'ince shi ba ka bar sunnarsa ka bibidiya kuma ka sani sai an tambaye ka alkawalin da kuka kulla da wani ma ba a barka ba balle wanda kuka bulla da Allah alƙawali tsakaninka da wani ma ba a bari ba balle tsakaninka da manzon Allah la ilaha illallah ka ce ba wani abun da zaka sake bauta masa sai dai Allah sannan kuma babu wani wanda zaka bi a matsayin manzo wakili na Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka zo ka warware sai ga ka kana bin bid'a manzo Allah ne karantar da bidiya don kishiya ce ta sunna sai gashi kana bin shirka Allah ne ce yi shirka kishiya ce ta tauhidi to kaga wannan kuduri na farko kenan wanda za a fara tinkarar ka <coughs> da shi tukunna ka cika alkawari a rayuwarka baka zama mushriki ba baka zama mubtadi ba to in ka haye a wannan kalmatai shahada to in sha Allah duk abin da zai biyo baya zai zo maka da sauki bai wuce a kokkona ka ba wata rana ka fita ko shakka babu in dai akwai alkawari da kuka dulla da wani ka halice shi sai Allah ya saka mishi gara ma wannan na Allah in kana raye a duniya kace na tuba Allah ka yafe mini ba zan kara ba sai ya yafe ma in kuma ka san ka harince ni shi ma in yana da rai kana da rai ka je ka nemi sulhu gare shi ku sasanta in ya yabe ma shi kenan ka haye in ko ka kuskura ka rubta da wannan laifin to fa sai in an fitar masa da haƙƙinsa ko shakka babu don haka abinda ibnu abbas ya ce ma halallahu wa ma harrama wannan kun kulle alkawari kai mumini da Allah ma ahalla huwal halalu wa ma harrama huwal haram iya inda Allah ya ce halal to iya nan zan tsaya shine halal dina abunda kuma ya haramta kawai shine haram matukar ba shi ya haramta ba duk wani abunda ba Allah ne ya haramta shi ba ko manzonsa halal ne abuna shikenan karka yadda wani ya haramta maka abin da Allah bai haramta ba to ka warware alkawalin da kai da Allah don daga ranar da kace kai musulunta to yanzu fa duk abin da Allah ya halatta shine halal abunka. ka kuma yadda abin da Allah ya haramta haram ne abunka, ka yadda to ba za ka haramta wani abu ko a haramta ma yadda ba masu canfi kun sun warware alƙawarin. sai ka je a baka wayansu kulumbotai sai a ce to kaza ya haramta gare ka karka yadda ka yi kaza karka shiga wuri da kaza kar a miƙa kaza ka karba da kaza kar kana tsaye a yi kaza kar in bakana kaza in an zauna kaza kar in ana cin abu in an yi kaza kaza kar in an ce kaza ka sake ci kaza wannan duka kaga wani kuduri ne ka ɗauka wanda ba na Allah kuma ka yi alƙawari kullu ma a halallahu huwal halalu wa kullu ma harrama huwa al-haram duk abinda Allah ya halarta shine halal abinda kuma ya haramta haram ne amma banda abinda Allah yake haram ko halal to babu kuma wani wanda yake da iko a ce shi ma ya aje nasa shari'a duk koma bayan wannan to an koma laifi kuma Allah ya ce auhu bi uqudi wannan fa tsakaninmu da Allah kenan tukunna wa ma hadda haka kuma inda ya iyaka wa ya kifa inda amrihi wa nahyihi kenan ko to inda duk ya iyakance maka ka tsaya nan, fil qur'ani kullihi cikin qur'ani gaba ɗaya inda Allah yake banda nan to ka tsaya banda nan ka tsaya banda nan ka tsaya kar ka ketara wala taqdiru kar ku yi Allah wala tanki kar ku warware alkawalinku. zaid ibn aslam yace aufu bil uqudi sai yace hiya sitta uqud din da ake so ka kiyaye su shida ne ahadullahi wa aqdul hilfi wa aqdul shirkati wa aqdul bai'i wa aqdul nikahi wa aqdul yamini Ya ce, idan kuka kulla da ku tsakanin jama'a da jama'a kuka ce to zaman lafiya zaman lafiya kowa ya yawo cikin ɗan uwan wa'yancan wannan ma ya yawo cikin wa'annan kar wani ya taba wani don ku riga kun kulla yarjejeniyar zaman lafiya sannan sai ya ce, sai kuma aqabi sharikati idan kuka kulla sharika za ku yi kasuwanci da mutum za ku haɗu ku yi kiwo za ku haɗu ku yi noma za ku haɗu ku kafa kamfani to kar wani ya harici wani yanda kuka kulla yarjejeniyar ku tafi haka za mu haɗu mu yi sana'a ko ma wani iri ne to kar in haince ka kar ka haince ni mun kulla yarjejeniyar yanda za mu yi mu ƙaru kar ka je ka buɗe wata ‘yan ƙofa wanda kai kake ƙaruwa ni kuma ina rabuwa gadar ne ka haince ni ka yaudare ni Sunan ka gadir mai ha'inci ranar gobe giyama kana da tuta kamar yadda za mu tarda a gaba an gane wannan ko don da yawa ana ƙulla yarjejeniya ko in ce maka to ga irin aikin da za ka yi mini ko da sana'a ne aka yi jinga da kai ga irin sifar aikin da nake so to kar ka yi ha'inci yanda kuka ƙulla haka za ka yi mishi shi kuma yanda ya ce zai biya ka haka za ka biya ku cika aufu bil ukudi yarjejeniyar da kuka kukkulla tsakanin ku cika kana zo a sa ka aiki bayan mai aikin ya tafi ka yi abin da ka ga dama ka haince shi ka ce an gama alaji ya ɗau kuɗi ya baka ko gyara ne sai kuka gulla yarjejeniyar ya yarda kai ne bakanikinsa duk in ya zo ya san ba za ka haince shi ba sai ka zo ka tar da wata waya ce kawai ta ɗan zinke kullawa za a murza kawai a daɗe da abun nan sai ka ce kai aikin nan sai ka yi yamma fa ka masa asarar aikin yini sannan kuma ka zo ya dawo ka masa bil da ka haice shi ba gadir ne kun kulle yarjejeniyar amana tsakani da Allah ya baka yarda sai kuma ka haice shi eh ga mota to a sati kaza za ka kawo kai ka samu nima in samu sai ka tafi kai ta ƙaruwa duk sanda ka dawo ka dawo mar da tsohon ƙarfi wallahi kaga wannan masu canja aka yi alaji motar nan wannan satin ba abun sai wahala kawai wahala kawai muke sha wallahi wahala in banda wahala ba abun da muke sha kuma ba haka bane shi yana na yana samu yanda kuka kullan nan bai kamata a ce kayi ha'inci ba ka cika kamar yadda kai ma ya cika ma kai ma ka cika wannan idan kuka yi sharika da mutum kuka haɗa kuɗi za ku yi kasuwanci in shi ya tafi tsari ya barka a shago karka taba abin da ya wuce ka'idar da aka ce za ka ware don abincinka shi ma in ya tafi can kar ya wuce ƙa'idar da aka ware don abincinsa in ya dawo aka zuba a shago kai kuma wani karo za ka tafi sari shi kuma kula kun haɗa kai to kar wani ya ci wani in kuka tashi ku raba riba ku sake zubawa a cikin jari ya karu kuna yi kuna tafiya dai kar wani ya ci wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda za ku yi haka Allah zai sa albarka a kasuwancinku daga lokacin da kuma aka samu wani na ha'intar wani sai a ɗebe albarkar kuma kuma ranar tashi alkiyama mahayincin zai tashi yana da tuta a hannunsa kowa in ya ganshi zai gane shi sai kuma aqdul bai kulla ciniki sai na zo na baka amana na ce malam mai kaya mai kyau din ne ce mai kyau ne mai kyau din fa nake so ce mai kyau din ne ka duba shi mana ce oh, oh, oh ni na san mai kyau ne ni dai ban sani ba an ce mun dai akwai mai kyau akwai mara kyau to ai kaya kamin ka duba mana ai kaya kam to akwai alamar hayici wallahi in ba mai kyau din bane ka ce masa a'a wannan ba mai kyan bane aufu bil uqudi ku cika uduri kudurin da zaku kulla tsakanin ku ya ayyuhal ladina amanu ba ka kira in kuma baka yi ba to baka ciki ya ayyuhal ladina amanu wani in ka zo kana ce mar yace a'a ka duba mana ai kaya da mai ciniki da mai ido ai ba matsala ka juya ka gani in ya maka kawai shi kenan to ya zan gane in ya mini ni na san shi ne ni kai ne mai kaya kai ka san mai kyau din ka san mara kyau kawai in ba shi bane ka ce masa ba shi bane ba matsala don wancan satin na sai wani na je wallahi gashi gashi yace a wannan ba irin shi bane to shi kenan haka ne eh haka ne sai ya dau kudi ya baka to ba in ka san kai hayinci ranar gobe kiyama akwai tutar da zaka tashi da ita kai ma kowa zai gano ka kana yawo da ita daidai hayincin ka daidai girman tutar da zaka riki wallahi a cinikin mu mu rinka kiyaye amana mutumin da ya zo sayan kaya a ka amana ne wani kulli za ku yi kuma Allah ya ce ku cika kar ka ha'ince shi sannan yace ce wa aqadun nikahi da ɗaura aure ɗaura aure a cika in an je cewa ake yi ne ci da sha da tufafi gidan zama ko ba haka ba ne nawaye na mai gida ne to kaga yanzu ba dama kuma a dawo ita ne za ta ci da sai ta yi toye-toye in aka sayar ɗan ragowa a san maka kai maka ci ya yi? da yi ba ko kuma ka je ka aje ta kuma baka sani ba ko a ruga haka ake cewa wai har da wurin zagawa da waye-waye kuma bayan lanho take kashi kuma yace eh ya ɗauka. ya cika ya mata gida ya sa ta cikin gida in ta shiga shi kenan ba a gani sai ta fito haka ne ga ta tsaye ba tana yawo ana kallo in ka ga kai ko cikin ɗaki take inda ka tayan maka fitowa gidan kana gani auku bil an cika kuma a ran ɗaurin auren ko a ruga ne haka ake faɗi haka liman zai ce wali wakili zai ce ka dauka masa na dauka masa ka dauka masa na dauka masa daga nan kuma shi kenan shi ya bi shanu ita ta bi nono eh, ba ita za ta je ta ci can bai san mai ta ci ba shi ma ya je can ya ta garamiya an cika alkawari wallahi ba cika ba ba cika ba wani ma shi za ita za ta saya marta kalmi da riga kuma an ce da tufafi da komi kai za ka yi an dawo kuma kai akewa wannan ba mu ne suke hakan da da a kai yanzu sun bari ina amana mace ta je kasuwa ta sayo maka riga ta saya ma takalmi in ta ga sanda mai kyau ta ce ya yi dace a sanda kan ni zan siya in na amma takalmi da shekaru ita ke. a da ko malam nonon yanzu siya ke ne to Allah ya sauri to auhu bil uqud aqdil bai'i kullaci niki ko ba gaba ne, kullaci niki da kullar aure wa gadul yamini aka in kun kullar rantsuwa ka cika wallahi summa tallahi zan baka kawai sai ka ji bashi bayan ya riga ya shiga hannunka ba dai yana gama shiga hannunka dai ka za ka ci ba dai na riga na kama ba shikenan an gama to wallahi Allah ya ce ka cika rantsuwar da kai kace za ka bashi to bashi wallahi ba wanda zai ji wani amana ne maganan nan don Allah sirri ne tsakanina da kai ce wallahi ba wanda zai ji ko ya rantse ko bai rantse ba anan in ya kuskura wani ya ji to bai cika alkawari ba ku bi uki kuka yi shawara da shi ce to mu rufe anan ba ko ku bi, ko ku ku ko ku nawa to don Allah tsakanin mu alkawari alkawari ba wanda zai ji can zai je ce to amma fa daga karka yadda fa daga ni sai kai ya gaya wani abokinsa shi ma ya samu abokin ya ce to kai kaɗai ne fara gayawa shi ma wancan ya tafi abokin zai ce kai kaɗai fara gayawa da haka har ya zagaye gari kawai wannan sai can ya ji maganar tana yawo to wallahi an yi ha'inci aufu bil uqudi ku cika duk abin da aka kulla na sirri tsakaninka da ɗan uwanka to ka cika kada ka ha'ince shi kada ya haice ka وعن عبد الله بن وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه wa man khana fihi khaslatun min hunna kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'a wannan hadisi mun sha karanta shi arba'u man kunna ɗabi'u ne halaye guda hudu duk wanda ka ganshi yana cikin wa'annan halaye to ka sani fa kana munafiqan ya kasance munafuki khalisan tacacce munafiki tacaccen munafiki in dai har ka same shi ya cika wayannan abubuwa guda hudu to kawai kar ka rage mar mukami yawwa cikakken munafuki ne waman kana fihi khaslatun minhunna wanda kuma yake da khasla daya daga cikin hudun shi yana yin ɗaya a ciki to shi ba za a ce masa cikakken munafiki ba kana fihi khaslatun minan nifaqi sai dai a ce to fa wani shi ma yana da wani hali irin na munafikai ya samu dabi'a ɗaya ta munafikai hatta ya da'a har sai ran da ya bar wannan dabi'a sai ran da ya batta hatta ya da'a har sai ya batta ga sunan idza tumina kana idan aka bashi amana zai ha'inci wani ga amana ka yi ƙoƙari don Allah ka kula kafin ka shiga hannunsa ne zai ce maka to to to to yana gama mallakar abun a hannunsa to fa wannan amana ita ce abincin safe ita ce abincin rana ita ce abincin dare da shi zai yi kalaci an gama ba maganar a yi kula da aurana to wannan kya zama munafiki yana da ɗabi'ar munafurci kenan wa idza hadatha ko wa idza Ka kazaba kuma in kaga duk sanda zai yi magana sai kaga yana ƙarya a cikin maganarsa to wannan ma ya samu hasla ta munafurci in maha'inci ne a can yana cin amana nan kuma yana ƙarya to ya samu kasla nawa kasna biyu to ya kama hanyar zama cikakke ba don yanzu ya zama kofu Allah ya sauri wai za a hada gadara idan aka kulla alkawali da shi zai yi ha'inci a shi irin wayancan alkawullan da muka kwatanta misali kawai muka yi suna nan da yau? in kuka hada kasuwanci da shi ha'intar ka zai yi tai in kuka hada mu'amala ha'intar ka zai yi tai in kuka yi hada ciniki ha'intar ka zai yi tai in aure ya shiga tsakaninku ha'intar ka zai yi tai duk abun da kuka kulla shi maha'inci ne duk abun da ya dau alƙawari to zai ha'inci gadara ya samu mukami na uku ko a gefen wato mukamai na munafurci sai na ƙarshe wa iza khasama fajara idan kuma husuma ake da shi zaka same shi marar gaskiya sannan kuma yafi kowa iya bada jawabi ina kai ka da ya kaji yanda abun yake bari in kai ka zai kai ka ya baro eh bari in kai ka to kana jira shi kenan zai kai ka kuwa don zai lafaza ka kaji kawai Allah an cuce shi kuma shi ne macuci tsakanina da Allah ba zai taɓa yadda da wannan cin mutunci ba tsakanina da Allah wallahi in kai billahi lazi ba zan yadda ba ya za mu ce ne haka kawai kuma shi ne macinci shi ne macucin amma in ka samu ya cike hajara, to munafuki kike. in ka zo wucewa ya kace kai wannan bawan Allah an cuce shi kuma shi ne macucin shi da aka cutan yana na abin yana cinsa yana mamaki wai kuma ni ya cuta kuma yana tamun hargowa haka shi wanda aka cuta din ba za ka je na ɗaga murya sosai ba ma shi da ya yi cutar shi ne za ka ji ya fi bambari a filin yana tabari yana kumfan baki Allah ya sauki to wannan ya zama cikakken munafiki muttafaqun alayhi wa ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ibn umar ko abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan umar wa anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu qalu suka ce qala an-nabiy sallallahu alaihi wa wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli ghadirin liwa'un duk wani mahayinci zai tashi da tuta yawmal qiyamati ranar gobe kiyama yuqalu hadhihi ghadaratu fulani sai a ce wannan mahayin tarwa ne kenan duk inda ka gani sai ka ganta kawai ga tuta a sama kowa don kar ka wuce ma ka fata rubuci kana tafiya ana ganin ga mahayinci na fa wannan wani kenan gashi a rubuce fulani mu fulani hadhihi ghadaratu fulani hadhihi ghadaratu fulani kowane mahalinci da tutarsa to wallahi kaje ka sulhunta da wannan ka halinta tun wuri tun ba a fallasa ka ba a filin tashin alkiyama yawma tublas sara'ir kana nan yanzu ka sani ai don ba kowa bane anan zaka samu baya mu'amala da wani wani shine mai gidan ya hayinci ɗan gidan wasu kuma ma ɗan gidan ne suke hayintar mai gidan yi na ya mutu kamar ya a to zai ka san yadda za ka yi kai ta istighfari kana zai kai ta tuba kana maza tuba in kuma ka san abin da ka ci nasa ka kai wa magadansa to ka bayar yadda kake tunani sai ka yi kirdado sai ka kirda da gwargwadon abin da kake ganin ina ga abin da da cuce shi zai kai kaza sai ka kai wa magadan shi eh to bai da magada to ka kai wa magadan shi su suka san yadda za su yi kai dai ka kai sauran kuma ka zo kai ta tuba wani fa yalo za a kasa marfa sai ya yi hamici wallahi yalo yalon nan dai wai bai kai kori ba ko duka ya cinye ba wani abu zai shi ba amma sai ya yi gada sai ya hanci mai gidan kafin yamma ce wallahi mustapha kulli da ya bata to wallahi na rasa yadda yi masta wallahi na yi na rasa ni wasu ne suka cuce ni wallahi wajen canji ka ji ba eh mai kallar ya loma wai ya san yadda zai haici to aka yi ha'inci a bakace yarinya ta je ta zauna gindin iji kawai tana haka haka barra ta wala maka wadda ka cikin dusa wannan manya ne eh mai gida ya je ya nemo abunsa da kyar wai bari ta taimake shi ba mai wallita ma ba kawon ta kawai a yau a yau kawai daga ta harare ka kakar ta sai wa'a sai ta sai ta bunne da dusa kawai sai ta baka rabi ne sai na ta je ta ji ɗaya wajen to yadda yawa ga sunan da la'asar he ga sun gudda dusa sun sayar tukunna sannan kuma ga ga masara kuma a tafi gida eh dan buhun gishiri rabin buhun gishiri masarar mutane ga tusa kuma an a aje da kuɗi gida tun a nan za a ga suna yawo da tusa sun sai da kasuwa eh wai aje a ta cewa tana da albarka to wannan ma aka yi ha'inci ha'inci dai in dai za ku yi mu'amala da ɗan adam wai in bai yi ha'inci ba gani yake halal din ba zai ishe shi ba bari ya tsawar ma ha'inci ciki garin ha'incin sai ya rasa duka dewa wayansu da kake ga an rabu da su baram-baram a tsakaninsu da masu gidansu ha'incin yake yi tun ba a ganewa tun ba a ganewa har yayi wa oga yawa yace ta yaron nan da ya gara mu hakura kawai kuma in an hakura koma gefe ta zagin wancan ka duba dan iskan nan fa tun tun kwallo uku yake kaza kaza ka mutane muke tare amma yau wai saboda tsabar wulakanci duk bautar da na mai bai su bai gani ba duk cutar da kai mai dai eh ka duba mutumin nan fa ni ne sa na farko amma ka duba wulakancin da ne to wulakanci kamar ya yi masa yawa ne shi yasa kai ma ya ce wulakar da kai to yana da kyau mu gane ha'inci matsala ne likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamati yuqalu hadhihi ghadaratu fulani za a yi ta kira ana nuna wa mutane ga tutarwa ne maha'inci duk inda yayi ana gani kuma kowa daidai girman ha'incinsa girman tutarsa in ɗan ha'incin ka karami ne yar tutar madaidaiciya in ha'incin ka matsakaici ne tutar ka matsakaiciya in ha'incin ka kato ne katuwar tuta kana yawo da ita don ma kana kyale ka haka nan ka bata arobi bari a maka tonon asiri a baka tuta ka rike kowa in ya ka ya gane aikin ka kafin hisabi ne wannan bala'i ne na tonon asiri yau matublar sara'iru wa ibn mas'udin wa ibn umara wa anas radiyallahu ta hmm? oh abu sa'id al-khudri to shikenan wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li kulli ghadirin liwa'un kowane mahaici yana da tuta inda ihi a wajen da yake tsaye ko yake zaune duk inda yake kawai tutar tana tare da shi yawmal kiyamati ranar tashin alkiyama yurfa'u lahu bi qadari gadiri, za a daga ta gurgudun girman ha'incinsa girman tutar girman ha'incinsa ala wala a a'zamu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku shaurara ku ji ba ha'incin da yafi girma wanda za a ce gashi maha'inci ne a a'zama ha'incin da ya fi radaran wajen ha'inci kamar mai min amiri Mati, kamar shugaba na gari shugaba na ƙasa shugaba na jiha shugaba na yanki to wannan in yi ha'inci ha'incinsa ya fi kowanne girma kai alkawari kace za ka hau shugabancin ƙasa ka duba girman najeriya nan duk ka ha'ince su to ka wannan ha'incin sai yafi na kowa girma ka ce ba duk za iya duk za iya za biya musu bukatunsu za ka kare lafiyarsu za ka kare mutuncinsu za ka kare musu jejinsu za ka yi musu za tace musu ruwan shan su zaka sama musu magungunan kare lafiyarsu za ka tsare su daga ainihin masu kai musu hare-hare za ka yi musu kaza za yi musu kaza sai suka dawo kawai su ake cuta yau dai in ka kama hanya za ka wani kafin ka dawo ya cuce ka hmm? kuma ka wai za ka yi wa talaka hidima wai talaka ya yi ice a daji wai a tsare shi sai ya zubar sai ya zubar bayarwa ya yi cewa aka yi kanan dai ba sadaka ba ne ba kuma kyauta ba kai da kake da salare kai har ka samu matsayi ana baka kuɗi an ɗauke ka kuma ana biyan ka wannan kuma daji zai je ba ka duba shi yana shanyi akan akori kura kiki kiki kiki kiki ka duba itatuwan nan da hannu aka gundulo su wai ka tsare shi wai ya baka kai baka da tausayi baka tuna ranar da Allah zai kama ka eh? mai me a daji shi ma wai sai an karbi wani abu a gunshi wai wannan shine kare mutuncin talakawa kuma in aka zo aka leƙa aka leƙa sai an ga wanda ya fi kowa talauci ya ce kai daga ina kake fito amma aka ka bulbulbul kai koshashe ne tana da madara a wannan ai ba za sai a gane ka sai an ga wanda yana fama da ƙyar ne cancanci a tallafa mar sai a ƙara murkushe shi fito shi dama daga an yi barazana ma sai firgita yanzu na sai a ja ɗari biyar ɗin shi sai koma yana godiya ranka ya daɗe na gode ka san dai a waje ne godiyan nan a ciki kam tsine maka albarka yake kuma Allah ya isa yake cewa kuma wallahi ka shiga uku hita bika hita bika ha'inci na shugaba ya fi kowanne ranar gobe kiyama gan mutane suna ta ribibi wai kowa sai ya zama gwamna sai ya gama shugaban kasa sai na zama memba wai mai wakiltar wuri kaza duk damuwun ku kar ku damu ni na isan muku zan je in isan muku ni ne wakilin ku ba abin da ya wakilta sai gidansa a gani sai dai idan ya zo ru ru ru ru wanda dubai da kunya ya ji a dan miƙa mara wani abu kawai shi kenan haba ai kazarci kazarci kazarci. Kazarci. ga ƙa'idodin da aka ce an zaɓe shi don su kuma ba wanda ya yi in aka lissafa sai ka rasa ina ya yi sai kuma a shiga gidan rediyo a ta ƙarya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza har a faɗi inda kuke a cewa muku kaza kuma ku ku gani ba kana gurin fa ce wai an yi abu kaza a wurin kuma kai ga ka a gurin amma kana jin rediyo kiri ba kunya sai a ce a wuri kaza har wuri kaza kaza ne wuri kaza kuma har wuri kaza kaza ne kuma kai abun kake amma ba abu annabi sallallahu alaihi wasallam yace irin wa'annan su ne ha'incin su yaudarar su cin amana su yafi na kowa girma ranar gobe kiyama gurgudan yanda ha'in mukamin ka yake haka yanda in kai ha'inci ha'inci ka zai girma in iya unguwa ɗaya kawai ka ha'inta to da haka za ka tashi a matsayin maha'incin mutanen unguwa in gari kake mallake da shi maha'incin gari guda in karamar hukuma ne maha'incin karamar hukuma guda in jiha ne maha'incin jiha guda in ƙasa ce maha'incin ƙasa guda ƙaramin aiki ne? ya? Eh? kun san inda girman ya fi kuma muni? ka ha'incin mutane a gefen addini hmm? su aje ka kai ne malamin su kai ne wakilin Allah a gunsu to zaka gaya musu gaskiya sai ka zo kai ta halitta su to nan ya fi muni inda yafi muni kenan su suka sani ah to waye ya karba ya za a yi sun san ba kai ba za su zabe ka a matsayin kai ne malami kuma da to ya aka yi har suka ce maka malamin su me kake karantar da su to ba liman nake magana ba tukunna ba mu je kan liman ba ai akwai malamai wanda su ba sun ma ba a ma kiran su liman su malamai ne za a zo a kewaye su sai abunda suka faɗi za a yaki da shi ko ba ba bane to ba amana ba ce aka ba su duk abunda ya faɗa wa mutane fa su gani suke yi ji Allah ko haka bane in ji manzon Allah sai su karba hannu bibbiyu kuma ha'inta su yi ba ruwan Allah a ciki ba ruwan manzon Allah Allah bai ce ba annabi bai ce ba kuma ya haka ne kuma ya baku wani abu yace muku addini ne kuma baya cikin musulunci wani irin ha'inci yafi wannan wani irin cin amana yafi wannan an maka asarar duniya an maka asarar lahira ba wan ba gara sarkin da ya kwace ma gona ba wallahi da wanda zai raba ka da addini ka gara wanda ya raba ka da ka, ya kwace fekinka ko kuwa wannan kan ba na duniya ba ne eh. to wannan ya raba ka da gonar aljanna aljanna ba gona ba ce eh. jin da aka ce an gina maka na aljanna ya raba ka da su ka je lahira ka zamanto ba ka da su kai kuma kana ganin da addini kake ashe ba addini bane ya baka yace maka haram ashe canfi ya baka yace maka halal ashe haram ne yace ma sunna ashe bid'a ne yace ma tauhidi ashe shirka ne ba wannan malaman ne to kaga yin shi wa'azi in ya tashi ba wanda ya bari wallahi haka za ka ga an tashi da irin wa'annan tutotin hadhihi gadaratu fulan ga wannan shi malami ya halici mutane so kai shugaban malamai ne na son local government ka shiga uku wallahi eh na ɗani suka yi ba kana dukwa wallahi kana du in za ka faɗi gaskiya ta mai ganje ce gaya musu gaskiya hakan ko ba haka malam na mai ganje ce ba ya ce ka gaya musu gaskiya kawai duk abin da za a biyo baya ya biyo faɗi gaskiya yauwa in ka faɗi gaskiya duk ma me za a yi maka gaskiya ta ɗaure ka gaskiya ta karka gaskiya ta kulle ka duk ma abin da gaskiya za ta yi maka bulala meme ka yarda dai a ce akan gaskiya amma kar ka yarda da ha'inci in aka ce maka malam to wallahi zagulo hukunci daga ƙura'ani ka lalabo shi hadisan manzon Allah ka gaya wa mutane kar ka kuskura ka bi son ranka ka ba su ka bi son ran wani ka ba su ranar gobe kiyama tutar ka katuwa kowa yana gani Allah ya kare mu ana wafi riwaya ne rawahu muslim ko kan san inda malam Musa ya zama wa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أكني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة akwai mutane uku da ni za su yi ja ijara na gobe kiyama da Allah za ka ja da Allah kai wai ranar gobe kiyama da Allah za su yi husuma rajulun a babi sun magadara mutum ne aka bashi matsayi aka bashi don Allah kawai sai ya yi ha'inci wannan waye zai fi daukar wannan nauyin ba malami ba an baka aiki don Allah kai malami eh sai kai ha'inci sai ka zama Allah yanzu ko da gwamna ne ya barka wakilci ya tafi wani hutu kafin ya dawo yake kace kai ba za ka sauka ba kai ma gwamna ne ana ce a mataimakin gwamna kai kuma in ka zo kana bayan kai ka ce yake kakken cikakken iko in ya ji daga can yaya to Allah ya ce kai ka zo an ce maka kai wakilin Allah ne malam menene kaza menene hukuncin kaza menene hukuncin kaza me ya kamata ba ka ce to Allah da nike wakilta ya ce kaza ko manzon da aka turo kuma ya ce kaza ko ba ka bane to sai ka ce a'a wannan ai ba zai kai ka ba gara ka zama Allah in mutum ya zo ce damuwa malam matsaloli ya nake matsala wallahi matsala to kudin ne ai Kun zauna haka nan eh kuma shi matsala wallahi matsala to ba kwa neman taimako Eh, wannan ai abu mai sauki ne idan da ba fa zuwa eh. Ina wani wuri ma sun zo an musu balle ku na gida eh yanzu wani muna zaune tare da kai irin wannan amma baka taba koka mun ba eh, ka duba alhaji fa na gari ka zafa. yanzu gashi nan yanzu waye ya kamar sa nan yanzu ka duba nan yanzu yanzu ba zama ma Allah ba shi ma ka rubuta Allah yana sa arziki yanzu yanzu nan kawai ya ce to menene damuwa ce wallahi shagon nawa ya kusa karewa faci yake ya ce to ka je tsakiyar kasuwa da komin kasar kasar tsakiyar kasuwa ka kawo haɗa ma wani abu sai je dan kasar tsakiyar kasuwa wasu ya damfe ne eh. sai ce ka je kuma ka samo mun kasar turuwa Eh? sai damko ya kaga tururuwa yadda ke tururudu lokaci ya za mu dawo gida shagon ka sai an yi ture ture kawo eh, sannan ya ce ka je ka kawo mun ƴaƴan tafasa ah. yaya idan ka taba taftar ya kaga ƴaƴa cewa cewa taba a gari ka kani kudi a har hada ma wani abu yanzu in ya zo ya haɗa haɗa ya baka ce to wannan ka bulle a ƙasa wannan ka rataya a sama wannan ka yi kaza wannan ka sa a kaza wannan ka bulle a kofa sai ka ba shi kuɗi eh. shi ma shi kai wannan ɗin da kake rena wai a ciki za ka kawo kai na ka ya kusa karewa fa? to shi har yanzu yana ga akwai gurin ci ba gan bayan da tafi karfin kaska wallahi ba wallahi tallahi duk ramar ta ba ruwan kaska wallahi dan ribbu duk yanda ka kare da talauci ka to shi a jiki din zai kwalkwala sai dai in baka je ba wallahi kuma baka da hankalin da ga zaka gane haka to shi yanzu wannan ya iya yin ba mutum arziki amma kuma dan nawa ce sai na bashi kafin alƙalami wai kafin alƙalami Kuɗin kaza ma da zai ci a gidansa sai na bashi anya ya kamata da kai wannan tunanin ai duk so ne amma son kai yafi ko ba ka bane in ya san yanda zai yi kuma in ka je zauren har ka tafi ba wanda ya zo da ya bunne mana ai ta zuwa eh tun da ka je har kuka gama abun da kuke ya cuce ka ka tafi ba wanda ya shigo kuma yana so a zo da ya bunne wa zauren sa mana ai ta zuwa katar da layi a ah, ai in aka yi layin din ya yi kudin to ba ga wasu bokayen ba in suka kulla yarjejeniya da aljanun ana samun hakan ba sai kaga lokaci guda yanzu ka samu mutum matalauci kawai kaga ya yi kudi ko babu akwai bokayen wayansu ai suna samu ko ba gaba ne amma kai ka san dai ba Allah bane shi kuma ƙarya yake zai yi wa wani arziki ba wanda zai wa wani arziki Allah shi ke arzuta wanda ya so shi ke talauta wanda ya so in Allah ya ce maka talaka talakan ne in ya ce maka mai mulki mai mulkin ne to izu man tasha'u wa tudillu man tasha'u bi khairu innaka ala kulli shay'in qadir kai kake girmama wanda ka so ka kaskanta wanda ka so alheri a hannunka yake kuma komi kana da iko akan shi in ba Allah ba wake da wannan sifa to amma mutum an baka wakilci malam ake ce maka kuma ka zo kana ha'inci aikin Allah ka ce shi zaka shiga ka ce wai zaka yi wani arziki zaka bashi sa'a zaka duba mar inda dabbobinsa suka yi sun bata wai wani wai ragon ka ya halaka ka hakura ashe shi har ya gano shi wai an ce ka yi hakuri har an yanka shi ma eh ya zo ya gano shi fa zai koma ya gode wa malam sai malam ya ce ka dawo ya ce kai dauren nan ka yi haƙuri ya riga ya halaka kuma har na gane kayana na daure ba wai kaji wai ya halaka wai ya yi ma kawai ya ma bar nema sai ce kai sai dawo gobe ya kaga ba zai koma ba ya san ƙarya ne ko? Hmm. Allah ya sauki wai daga an wa mutum sata wai kuma sai sake sai da abin da yake da shi ya tafi gun wani barawa hmm? eh an kayanka ya bata ka sake batar da na hannunka da kanka kuma wai shi zai je wai a gara a jefin malamai su duba ba ma wai su mar addu'a ba wai su duba mar kawai a gano mar inda kayansa yake ƙarshe daga nan ma sai ya raba shi zumunci daga wani makwabcinsa ya ce ɓarayinka kusa da kai suke wallahi mm, ko ba zai ce wani da a kusa da ku ɓarayin suke kusa da ku shi ke nan ya dawo kuma kai in ka zo kana marjaji yana harararka daga ya ce kusa da ku akwai wanda zai tuna kawai ce suwa ne suwa ne ga wannan batan bata kankan ke Allah ya sauke salatatun ana kasumuhum yawma alqiyamati rajulun ata bi summa gadara mutumin da aka ce gashi don allah kawai sai ya ha'inci abinda aka baka don allah kuma ka yi ha'inci ka riƙe mun don allah sai ka ɓatar ka bani don allah ka ƙi bayarwa eh duk abinda aka ce an ba an kulla yarjejeniya don allah bi don ni in ji allah ya ce ko sannan sai mutum ya yi ha'inci to ranar gobe iyama da Allah kuke ja in in za ka iya ja da Allah kuma ka ci gaba da yi kai yanzu a baka masallaci guda liman ne kai ka karba kuma ba za ka iya gaya wa mutane kori ba eh kuma don Allah aka baka masallacin nan gidan Allah ne ɗakin Allah ne in ka tashi kawai sai dai ka karantar da mutane bidiya ka tabbatar da su akan shirka wani limani ne aka gama masalla aka gama ya ce to irin yan tsirarun yaran nan da suka bullo mana fa yanzu ko da yake yanzu ya yi shekaru <coughs> yanzu an daina ce ma mutane yara daɗin ake cewa yara mm. suna ƙoƙarin raba ku da shirye-shiryenku wallahi kada ku yadda a raba ka da shiri ashe shi dama mai naɗa layu ne nuna to ya ji an yi wani ya yi hira da daddare ya yi wazi ya ce ɗaure-ɗaure haramun shi kuma da aka yi sallan juma ya tashi yana fada ya ce kada ku yadda a raba ku da shirinku ba inda aka hana asiri ka ji maha'inci ya ha'inci Allah yana karantar da mutanen da aka bashi masallacin Allah ɗakin Allah yana kuma ɗora mutane akan shirka eh ji mutum liman ne ya tashi yayi daurewa mutane gindi wai ai tayabon annabi da ganga da rawa maza da mata yace ku yi ba wanda ba inda aka hana kuma wai liman ne ɗakin Allah aka baka gidan Allah aka ce kai ne shugaba kuma ka ha'inci manzon Allah kuma shi ne liman shugaban limamai shi bai yi ba bai ce irin wannan abun ba Bidi'a ne kuma ka ɗaure wa mutane gindi kan yin wannan bidi'ar su dage su tai bayan an yi sallah na Allah ko mm. sallah Allah ne ce yi, la'asar bayan an gama la'asar ka zo ka shimfiɗa mutane farin yadi wai akwai wanda zai zo ka sa mutane su kewaye kai ta ba su abu suna faɗi wai ai istighfari ne salatin annabi ne hailala ne to da a ina ne ya kamata a fara ganin an yi a masallacin manzon Allah don shine masallaci na farko inda aka karantar da sunna ko to ana yi a zamaninsa ya yi abubakar ya yi umar ya yi usmanu ya yi su jahilai ne sai kai ne mai ilimi ke to ai wannan ai sunnar annabi ku kuke magana a kai mu kuma muna ce a ɗariƙar wani inna lillahi wa inna ilaihi yanzu an yi wa Allah nasa kuma za a yi wa wani kuma a ɗakin Allah eh? kun yi na Allah daban wanda Allah ya sa ku irin wanda manzon Allah ya yi to yanzu kuma bari ku zo ku yi na wane ma kuma duka a masallacin kuma kila hadda liman ɗin a ciki ko hadda liman don Allah ya aka ce liman kai magajin waye za ce magajin annabi to annabi ya yi wannan abun da kake cewa mutane su yi a'a to bayan annabi waye khalifa na farko abubakar ne yayi zai ce ma umar yayi usmanu yayi aliyu yayi khalifofin manzo Allah sahabbai waye yayi to naji abu hanifa yayi Imam malik yayi Shafi yayi ahmad ibn hanbal yayi wayannan dai sune wayanda ake ji da su a duniya imamai wayanda suke rikakku sun yi ba su yi ba to ya aka yi kai kake yi kaga imam sai a ce mali imam abu hanifa imam shafi imam ahmad ibn ga ka kuma imam kai ma abdullahi to kai naka kai ma imam liman kuma kana yin abin da wayancan duk su yi ba amma yanzu sun fi ka ilimi ne ko kafisu. su waye ya fi ilimi to ya aka yi su ba su gane wannan ba ko ko dai su ba sa son annabi kana taba yin ce to ku gaya min me ya haramun a ciki me ya haramun la ilaha illallah shi ne haram ko a astaghfirullah alazim ɗin shi ne haram ko allahumma salli ala muhammadin Masallin ɗin shi ne haram ya? Eh? <laughs> sai ya ce masa duk ba haram ba ne amma inda kuka aje shi din ba wurin mahallinsa ba ne kowanne akwai inda ake yinsa kuma akwai yadda aka karantar a yi shi dole idan da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam in an yi sallah yana zagayawa da mutane damu ma dole yanzu muna yi to amma babu ba a yi ba sahabbai har suka kare ba wanda yi tabi'ai har suka kare ba wanda yi tabi'i tabi'ina har suka kare ba wanda yi sai da ka fara son zuciya Allah ya sauke duk wanda aka bashi a don Allah sai ya halinci to ranar gobe kiyama da Allah yake ja kuma za su yi husuma da ubangiji eh ya bi sallah ko kai da gani warai da gaske sau nawa muke maganan nan sau nawa muke maganan nan mutumin da ya ha'inci Allah ya ha'inci manzo Allah ka ce kuma liman ne eh wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu sai wanda ya sai da ya ci kudin da ne ba bawa ba ka sai da shi kuma ka ci kudin to ranar gobe kiyama da Allah za ku yi shari'a lokacin da ake sai da bayi haka kawai mutum in ya rasa yadda zai haya tare wani da ƙarfi ya kama shi ya kai kasuwa ba bawa ba ne ya sai da shi a matsayin ɗa to ai ba zai sai da ɗan shi ba ɗa aka ce ba ɗan ciki ba ɗa in an ce ɗa wanda ba bawa ba shi ne ɗa shi ma bawan ai ɗa ne dago to amma tun da ya zama bawa sunansa bawa wanda ba bawa kuma sunansa ɗa wato ‘yantacce mai ‘yanci hurrun ba a hurran ya sai da wanda yake da ‘yanci kuma ya ci kuɗin to yanzu mutane nawa ne suke fataucin jarirai suna da yawa eh fataucin mutane ba a yi sai mutum kawai baka sani ba a fesa ma hoda kawai baka kankara ba ka ji ka a yi lori eh kabin ka ankara ka ji ka cikin wani gida mai duhu a Kaduna ka juya ka juya baka san inda kake ba kawai yanzu kawai a ya galgala ka a yi tsafi da kai kuma wanda ya kai a bashi ɗan kuɗinsa kaɗan ya taho kuma ya dawo gida ya zo ya yi ta zaman jaje shi ma o ashewa ne ba a gan shi ba to Allah ubangiji sai addu'a Allah ya dawo da shi kuma shi ya batar da shi Ga shi ya yi ha'inci ga shi kuma ya sai da ɗa shi kuma ranar gobe kiyama da Allah zai yi shari'a Allah sauri wa rajulun a ajiran fastaufa minhu wa lam yubihi ajra da mutumin da yayi jinga da wani mutum nawa za ka yi mini aikin nan kaza a ka biya kaza to shi ka yi, sai da ya gama sai ya kibiyansa yayi ta ja masa rai to ranar gobe giyama da ba da wannan talakan za ku yi ja ja ba da Allah da shi za ku yi shari'a ko za ka iya mun dauke shi ba wani abu wani ma ana maza ba ya ce duk inda ka je ka je kudin ma an kiya ba za ka dame ni ne ina da aikin yi ka zo ka maza mu kuma ya yi guni yana aiki ya gama a bashi shi haƙƙinsa ne ba kawai ya zama cibi ya zama ƙari. Eh. ko kuma ya zo ya duba ya duba ya kama neman laifi ya rage mar kudin bayan shi kuma yayi yanda aka gaya mar to Allah yace ana khasbuhu yawmal qiyamati rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi Allah ya kare mu babu yani al manni bil eh dare yayi ne to wannan hadisi an kuma ya ba shi Thank ba don lokaci ya ce da wannan da don wannan oh eh, nonna wani sama da yunni to shi kenan ya rima ya ce nan nan ta jago abi a waraka ah, dukkanin dukkanin a ce nan nan jawro kam hande kam mana to yidi mai tan wari ko de deftere o maɓɓitay to domin na daga jahannam jahangal wannan tun daga jahannam ne wanda ai to na eh na mazaunin da yake inda yake filin da yake tsaye a nan ne za a daga mar wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh ka share shi ka ƙi bashi kuɗi eh, sai ya tafi da Allah za ku yi ranar gobe eh haka yace duk mutumin da ya baka aiki ka gama ya ki biyan ka Allah ce to ba ana kasumuhu shi ya zauna ma kawai a gefe kai ka zauna da ni za mu yi shari'a in ji Allah eh to wani ya rage naka ba dai kai ne a rijiya ba eh. to ga matattakala ga igiya wanda ka gada ma, ka bi inda ya so alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode wa Allah da ya kaddara mana gabatar da wannan darasi cikin amincewar Allah wanda ci gaba da karanta littattafai da muke yi dai muna gab da karkare waɗansu littattafan ko wanne ne da wanne ne suka zo ƙarshe na'am dukkan su ina ganin ba za su wuce watan nan ba ko kila wanda ita za ta wuce ya nan da su ne a wannan kan ai da saura eh. ya fi salihin da saura amma sharhu kam ya zo ƙarshe ba za ta yi Allah ya mana zaɓin littafin da za mu sa. Eh, Na'am? Littafin da za mu To ai zai zo lokacin. Insha Allah. <laughs> ko dai zunubi kake za ka kana son za ka sayo mana a in za ka taimaka sai in faɗa maka in ka faso ya zaɓo dai ya zainawa Ko ya uwa musulmi wannan makaranta muna gode wa Allah da haɗin kai da Allah ya taimake mu muke ba junanmu karatu idan aka samu haɗin kai sai ka ga yana tafiya abin zan dada cewa dai shine abin da na faɗi da safe ɗalibi ya dage idan ya ɗauki darasi ya tabita ba wai ka ɗauka ka je ka wurgar ba kuma ka sake ɗauka ka tafi makaranta ka dawo ka wurgar so ake idan ka zo ka zaman ka karanta littafi kaza littafi kaza to wata rana fa kai ne ake so ka zama mai karantarwa ka sani ba idan ɗaukowa ake ana watsarwa ba da ba za a iya baka mai ba zai karatu ba fa a ce wata rana za a sa ka a gaba littafi daga takardar farko ana son a kai takardar ƙarshe kuma ba kalmar da za a bari eh? yanzu idan shaurara kawai mutum yake zuwa yana ajewa zai mu? karatu yana son bincike da nazari kuma so ake a samu zarata cikinmu wanda wata rana na baya kuma abunsu za su ci gaba da ɗauka ba wai abun kawai a yi ta yin ana ganin ai wane yana nan wane yana nan ba mamaki daga yau shi ke ba abun mamaki ba ne da safe kawai taron nan na jana'iza ne to kaga magana ta lalace yanzu kowa ya je ɗauka yake yana ta ajewa kuma ana so a samu gwaraza ɗan sunna wanda za su ɗore su ta karantar da mutane sunna ba kudu ba ja da baya eh to lalle wallahi ku kudurci alheri a zukatan mu gudunci alheri mu yi kari karatu don Allah kar mu yi karatu kawai don muna yi kawai a mu yi don Allah da nufin gaba mu ma muna so mu yaɗa shi to sai kaga Allah ya taimake ka wani yana nan mai fahimta ne amma sai ya tsit sai ya shu ga Allah ya bashi kwakwalwa mai kyau sai ganda ta hana shi baya nazari ballantana yanzu Allah ya taimake mu sai mu zo mu aje robobi abinda aka yi duka robar ta bi ka kwakwalwa eh sai ta dauke kai kuma ka tashi sai ka tambaye ta me aka yi To idan kaje je tun da ita ta zo kun zo tare sai ka je ka sa sa a gaba tana yi kana bi tana yi kana bi tana yi kana bi ka je ka dawo ka je ka dawo ka rufe ta kai ma kuma ka bi. Duk darasin da kai ka yi masa haka ka gani. Yanzu Allah ya kawo mana sauƙin karatu. Daga ka manta ma in ka danna wayanka sai ta tuna ma. kuma in akwai kalmar da aka yi mata sabizar ce ma in ka dawo ka tambaya ai kaza akwai kalmar da shi ne karantarwa yana ga wannan ba wani matsala ai ashe kai a gurin ka matsala ne ko to in ka zo sai ka yi tambaya akan ta sai ka zana mata fensin a karkashin ta shikenan in ka zo sai ka yi tambaya ai a tayar da kai shikenan wannan darasin ya zauna maka kenan to amma mu ba mai sai mu rika daukar wa'ansu su ne malamai malamai to da yaya suka zama malaman a yi suke dafa hmm? to kai he ka zauna a yi kawai ba za ka dage kana nazari ba kullum ya zan yi in samu afuya, ya zan yi in samu taure ya zan yi ya kamata mu dage wallahi tallahi ina gaya muku wannan addinin nan mu ne ba masu daga shi muka ce ko ko kuma ku za su zo su yi mana hmm. ko Allah ne zai zo ya yi ɗai bayani shi ba ya riga ya gama ya kuma cika shi wanda ya aiko kuma shi ma ya gama kuma ya ce ku isar balligu anni manzo Allah ya ku isar mini mu kuma sai mu tsaya mu kyale addinin sai mutu dazu muka yi bayani muka ce ki duba mutanen nan addinin su matacce ne Yayinsa ya wuce yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake yayi amma ku duba yanda suke tururuwa in suna taro maza da mata a daura tukunya a daura abinci a daura komi kaga komi da mana komi dai kaga su je su yi sati a wuri suna shanye eh kai kuma sai ka zo in an ce maka za a je wa'azi na dare daya kawai karfe goma za a tashi ko sha ɗaya ko sha biyu sai ka gagauta wanda kuma shine ya kawo ka duniya kuma kalaka tuljinna wal insa illa liyabu kuma addinin musulunci in ba da irin wannan motsin ba wallahi zai mutu da wa'azi da da'awa aka san addini fagda bima Umar, wa arid anil jahili sai mu dawo ko mu shiga cikin jahilan ai shuru an ce ai kira da abinda Allah ya umurnin nan ai ta kira ko ina a baza shi a kawo da kai daga game da maganganun jahilai kar ka biya wa maganganun jahilai ka ci gaba da kira ko kuma sai mu zo mu yi ta karatu muna ajewa muna ta karatu muna ajewa dauka kawai muna ajewa ba ma karatu a gida ya za a samu malamai zuwa gaba eh ko ku kai kullun kana nan kawai ba za ka taimaka ba sai dai a taimake ka hmm? in ba mai gado abinda za a gada ba ya bace ba in dai ba mai magaji abinda ake gadan ya lalace ya bata to don haka a dage wallahi mu dage kuma mu rinka da'awa muna kira kar mu ji tsoron kowa mu ji tsoron Allah kar mu ke shakka wajen faɗin gaskiya hakan zai kawo zaman lafiya a lardi hakan zai gyara mana matasanmu hakan zai taimakawa ainihin iyayenmu hakan zai taimakawa tattalin arzikin ƙasarmu hakan zai taimakawa shugabanninmu amma idan muka ce kawai shi kenan a zauna addini shiru ai ya fi zaman lafiya ba wani zaman lafiya kamar in ana addini yawwa ina kiran yan uwa musulmi musamman mu da muka ce za mu yi sunna to duk inda aka ce ana wa'azi ya kamata a ce mu fi wayancan kokari addini murayayye amma ai kaga kowa wai kai yanzu lokacin sanyin na ban iya fita ko kun san yadda aka je tabuka kuwa eh tabuka ku duba tazarar tafiyar tabuka da filin da aka bi wasu da kafa haka suka taka wannan sahara ga zafin rana eh? amma akwai wanda shi ba munafurci yayi ba ma ku duba takunkumin da ya shiga mutane guda uku nan akan kawai ba su tafi tabuka ba mu kuma yanzu sai a yi tawazu duka mutum wai ahli sunnati wal jama'a ne kuma ahli sunnati wal jama'a sun gayyaci wa'azi ba zai je ba shi yana da shungulla har akwai shungullar da zai hada addini wallahi babu kuma ɗalibai ku dage wallahi ku rika ta karatu kuma ku rika bayyana shi a duniya Allah ya taimake mu mu rinka yin addu'a ga 'yan uwa musulmi a duk inda suke masu yada sunna su ma su yi mana sai kaga Allah ya taimake mu duniyar ta haɗu ta ritsa bid'a ta ritsa shirka sai kaga tauhidi da sunna kawai sun ɗaukaka amma muka yi shiru wayansu sai su ta yawo ƙauyuka suna yaɗa bid'o'in sai kaga ko ina bid'a kawai ko ina bid'a ta yawa yanzu ka duba irin sakaci irin na mutane ne ya jawo yanzu ka duba yanda 'ya'ya suke lalacewa da ganguna gangunan nan eh wai kai tsoro kake yi ma kai magana kar a ce kai ka zama kaza ka zama kaza a daina mu'amala da kai to ranar kin dillanci tana zuwa wallahi an je lahira ko baka da ilimi ka san gaskiya ka tsaya akan gaskiya in ka fahimce ta kar kai shakkar kowa ko ma waye yawwa kuma idan aka ce ana wa'azi na sunna kayi kokari aikin cirindo aje don me don hakan kansa wa'azi ne don su suna cewa su ne kawai abu ya ba wani abu ya lalace in suka ga an dungumo a ce duk nan masu goyon bayan suna ne duk abun da malami ya faɗi a taron zai jefa wa wanda da ya aka ɓatar shakka amma an je daga mai jan baƙi sai malam sai mutum uku sai a zo a yi ta muku haka ana tafiya ana muku dariya ko ba ka ba ne. wallahi mu yi wa kanmu kiyamun laifi mu rusa addini da kanmu ko mu ce muna daga shi mu rusa sunna da kanmu mu ce muna daga ta mu taimaka bid'a ta daukaka mu taimaka shirka ta daukaka ko mu ce mu makiya shirka ne makiya bid'a ne to Allah ya ba mu nasara don haka insha Allah akwai wa'azi da za a tafi nan gaba kaɗan a yankin Malawi a jera don haka ana nan ana shirye-shiryen yadda za a tafi don haka kowane ɓangare wakilan wannan yankin ina fatan za su yi shiri ta yadda za mu yi gangamin da ya fi wanda muka yi a malabu domin ganin wannan wa'azin da aka yi malabu shi yasa tun a lokacin suke ta mu akan suna so a je a yi musu wa'azi suna ta kukan irin abubuwan da waɗansu suke zuwa suna yaɗa musu suka ce ya kamata a je a kai musu ziyara muka ce damana ne muka yi ta ba su haƙuri dai da kakan nan ma haka muka ce akwai sanyi gashi kuma wannan ɗan lokacin suka zo muka ce su yi haƙuri har mai yayi sauki don muna tausayawa bayan Allah da suke taimakawa da motocinsu lokacin tsadar man nan kuma wannan tafiyar tamu Allah ya taimake mu da mutanen da suke son Allah suke son manzon Allah suke son addini mutum sai ya zo ya faka mota maimakon a ce ku kawo kaza kaza kawai ne ce ku shiga wallahi ba ko ina ake yin wannan ba sauran wurare kungiyoyi sai an karbi kuɗi sai an yi kaza an yi kaza kuma kaga ba laifi bane yin haka amma bayan Allah nan faka mota kawai za su yi ba su ce ku shiga baka san yaye kunkuta sai mai ba baka san yaya kare a gareji ba haka kawai sai ce ku zo ku hau kawai fi sabilillah da muka ga tunda ana tsadan mai a dan jinkirta kaɗan to amma yanzu tunda man ya fara sauƙi, kuma sanyi ya fara sauki insha Allah za a sanar lokacin da za a tafi wannan wa'azin Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ubangiji ya sa mu dore akan wannan ainihin aqida ta mu ta kitabu was sunna duk inda ahli sunnati wal jamaa yake aji a ranka dan uwanka ne yafi kar ka zo kana ainihin ƙoƙarin faye masa baya ko ma wani irin mutum ne ko ma daga wani lardi yake Allah ya taimake mu don irin rayuwar sahabbai kenan Allah ya ba mu nasara don haka a ci gaba da ainihin tanadi insha Allah za a sanar lokacin da za a tafi Allah ya taimake mu sai kuma sanarwar da muka yi tazo akan cewa taron da aka yi na malaman nurul islam wanda ke karantar da yara islamiyya a nan da iyayen yara sun bani sakamakon yadda zaman yake har su iyayen sun kafa gidauniya na cewa za su ɗan riƙa aje wani abu domin ta yi tallafa wa makarantar wajen aikace-aikacenta har nake cewa shi ya masta abin cewa to amma ni wanda ya ce su da kansu ne suka faɗa ba wai su ne suka ce sun roƙa ba domin da na ce da ya kamata a bar wannan sun da har an sa musu school fees din da za su biya suna bayarwa bai kamata a ce za a kwakulo musu wani abu suka ce a su da kansu ne a shawara suka ba da wannan shawara sai na ce to tun da haka ne su tara kuɗi a su samu wanda za su ba tsakanin su can su yi wannan din su yi wannan asusun abunsu idan suka ga kuɗin ya taru daidai zai yi wani aiki to sai su bayar sai a gabatar da wannan aiki ba tare da ana ba mu kuɗin a nan ba domin ƙarshe kuɗin ana ba da su naira hamsin naira hamsin sai ta shiga ribibi sai ta salwanci don haka su tara a wurinsu sai su isa yadda za a yi wani aiki sai su bayar sai su samu ma'ajin da za su naɗa a tsakaninsu wannan shi ne abin da nazartar bayan su malaman sun zo sun gaya mini ne kuma yanzu nake gabatar muku ku iyayen yara ne. ko nake gabatar da gare mu mu iyayen yara Allah ubangiji ya saka da kai Allah ya inganta mana wannan yara namu Allah ya ba su ilimin da zai amfani su waɗannan malamai kuma da suka sadaukar da lokacin su suke karantar mana da 'ya'ya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sai a yi hakuri kasancewa na riƙe ku Allah madaukakin sarki ya saka mana da alkhairi gaba daya mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وأنت بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والإخلاص والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وشيوخنا وعلمائنا اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت القاهر فوق عبادك تهز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله